here. Thank you. Also passion. Eh? That okay. White shoes. How's Also passion. Yes. Secretary, secretary, secretary, Jamir APC reshen jihar Kano da sauran masu kuma kwamitin zartarwa na jami'ar apc na jihar kano da muke tare da su a wannan wuri assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh jihar kano mai dogon tarihi da ta daɗe a matsayin cibiyar kasuwanci kasuwancin ƙasar nan da kuma wasu ƙasashe kamar su Nijar, Chad, kemaro da dai sauransu. yau ta kasance abin tausayawa saboda yanayin da sabuwar gwamnatin NRPP ta ba ta Yau kwana hudu kenan gwamnatin NRPP ta yi tana kai farmaki ga dukiyoyin jama'a musamman ma kasuwannin saboda ma kasuwannin da dubban mutane suke kasuwanci da sauran ayyukan neman abincin yau da kullum. Jam'iyyar AFDC Nation Jihar Kano ta yi Allah wadai da abubuwan da gwamnatin jam'iyyar NNPP take aikatawa ga al'ummar jihar Kano. wanda sakamakon haka yau ya sa mutane musamman 'yan kasuwa sun sami kansu cikin halin liyasu kuma harkokin kasuwanci sun tsaya cak wannan abin da gwamnati jami'ar LMPP ta bujiro da shi na zalunci ya sa matasa sun zama ɓarayi ya fashi domin an waye gari an ga suna suna yawo da makamai suna fasa shaguna suna kwashe kayan al'umma a nan tafiyar apc da shatar kano tana kira ga iyayen yara musamman matasa da su tsawatar wa 'ya'yansu da su kar su cika kar su ci gaba da zama waɗanda gwamnatin LMPD za su ci gaba da amfani da su wajen ɓarnata kayan al'umma. Musamman ba a wuraren da gwamnati ta aiwatar da ɓarnata. Haka kuma jam'iyyar APC tana kira ga jami'an tsaro da su tsaya a kan ayyukansu na a rayuka da dukiyoyin al'umma Allah ya albarkaci da biyar APC ya albarkaci jihar Kano da kuma albarkaci Najeriya da ɗaya. Assalamu alaikum. Very 对对对，对那个领导，这个阿叔不就是那个啥嘛？哎呀，你这 Please speak louder. Speak louder. Hello. Hey, guys. Yeah. My name is very let him let him join the other one he's coming to you okay the I think you can repeat your questions, please, very louder. Ah. We are not getting you. Or you come closer. No, you no, not Yes, repeat your questions. Yes. Let us take all the questions, then we respond. Yes. Uh, ce. Eh, eh, eh. Tambayar da kai akan filaye da aka bayar mutane kuma suka gina suka yi gine-gine wasu suka gina masana'antu wasu suka gina shaguna wasu suka gina gidaje to wannan abu ba gwamnatin apc ta da abdullahi umar gandu ce ba fara wannan ba wannan abu ne da ake yin sa a duk ƙasar nan kuma kowace gwamnati a jihar kano idan zan ba ta misali gwamnatin kwakwaso ta ta ba da irin waɗannan filaye an yi gine-gine an gina gidaje har yanzu wasu ma daga cikinsu jami'an gwamnati a irin waɗannan gidajen su gwamnatin kwakwaso ta ba da wurare daban-daban wanda ina nan faɗa maka a wannan wurin wallahi ba lokaci zai kuɗi har sai gobe ba zai iya faɗa ba ba sai an bincika ba wasu shekaru ta zo ta yi nata wasu a zo gari ta yi nata wasu gari da ya ta yi nata shi kansa wala abdullahi kuma da dutse da ta yi wata me ya sa bai ce wata ta kawo ya sa kan ƙa'idar da aka ba kai wata su ne ƙa'idodin da shi ma ya biye amma saboda wani abu da ake shi a zuciya na a zauratar da wasu ko a zauratar da wani ko a nuna wani mai iya ba shi ya jawo abu ya sa ake yin abu da ake yi da haka ina wani gabatar cewar gaskiya na da yari idan an je ko? jam'iyyar abc tana da irin waɗannan mutanen da su ma aka ba su kuma suna cikin wani ci kuma yanayi I am happy. What you have asked me is about the piece of land distributed by the development of the, of of the ruling individuals. To tell you the fact, this is not a new thing. It has been practiced, it has been practiced before and still being. So for, for somebody to come and say that over the Umar of committed some offenses I think that should arise. If we could remember, maybe we were not in Kano. During the governor, during the region of Dr. Abubakar he did similar things. Kabir Gaya, the same things. Malam Ibrahim Shekarau and Senator Rabiu Musa Bafuso did the same things. why not is Captain General an elected governor? Is he different from those governors that is the same previously? Well, I think you need to find out. Find out the detail of all what I have stated here. Then you will come out with the okay. Thank you. Again, she can answer a so close in prayer.